بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم يا أدوى wannan darasi na 60 daidai haka ne ko? darasi na 60 daidai a wannan yammaci na ashirin da uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wani ya daidai da ranar ashirin da biyu ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku bayan dogon mutum da muka yi saboda azumin wata ramadan Wannan da karatu tun ana yi tsawara kwana biyu ramadan tun goma da karatu tun ana kuma yau ana tsawara wata ana tsara muka dawo saboda yanayin tafiye ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da amsa mana kuma da wata gabatar gaba ɗaya Ramadan. Hakika wata Ramadan makaranta ce babba makaranta ce wacce take ta imani da Allah da kuma a ruwan biyayya ga shi idan kowa daga cikinmu da wata ramadan ya zo ayyukan sana da duka ta ga ko da lalatacce ne za ga ya rage lalata idan azumin wata ramadan ya in mutum yana shan taba yi goma kila ya koma yana shan biyu guda uku in mutum yana wasu abubuwan da basu ya ce za su ga bari ke ba an sha ruwa wannan yana da gaske abubuwan da suke nuna mana cewa ramadan yana ƙara zuwa Allah to yana da kyau abubuwan da muka koya a ramadan ya zama mun ci gaba da su cikin abubuwan da muka koya ramadan a ramadan akwai tsari a rayuwa duk mutumin da ya kalla azumin wata ramadan da kyau zai ga cewa zai koyi tsari a rayuwa saboda mutum yana daina cin abinci daga hujewa alfito na biyu har zuwa lokacin da rana za ta fara wani ya fitar da iyali ba a waɗannan lokutan ga wannan yana daga cikin abin da ke nuna mana cewa ramadan yana koyar da mutum tsari a rayuwa sannan ramadan cikin fa'idodin da za mu koya a ciki shi ne mutum zai koyi training ɗin kanka wajen barin abin da ke so mutum zai ta yana son ya ci abinci ko yana jin ishi amma saboda tsoron Allah sai ya kaga wannan yake nuna mana cewa raguwa ayyukan sabo wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta to su ma in mutum ya yi ya bari ya iya bari yana daga cikin abubuwan da na mu koya a ramadan shi ne mutum zai koyi da kuma gane irin yadda talaka ke shan wahala an tambayi ɗaya daga cikin magabata me hikimar yin azumin ramadan sai ce ni ya zuƙa algami ya ta'amalci eh hatta layin falsafi saboda mawadaci idan ya na yunwa to wannan zai sa dukiyar da Allah ya bashi ba zai manta da talaka ba wajen cutar ba kaga wannan yana daga cikin hikima da kuma fa'ida azumin wata ramadan daga cikin hikimomi da kuma fa'idoci na azumin wata ramadan shine mutum zai koyi yin abu tsakaninsa da Allah kawai wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala a duk kudu sai ce sau mu yi wa al'ajibi ne wani azumi na wani kuma ni yake kakayya da shi abin da sa Allah ya faɗi wannan saboda kasancewa in mutum ya ga dama zai iya boyewa ya ci abinci zai iya ɓoyewa ya sha ruwa ba wanda ke gan shi amma in ya zama cewa mutum ya haƙura da ci ya haƙura da sha ba don wani abu illa saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai kawai to wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa lallai mutum ya yi da girma Allah kuma ya yi da Allah subhanahu wa ta'ala shi saboda haka mutum zai koyi yin abu don Allah ba ɗan adam mutum ne wanda yake da nafas saboda haka ɗan adam bai cancanci ya zamanto cewa mutum ya yi abu saboda ɗan adam saboda haka yana da matuƙar muhimmanci mutum ya iya su ƙoƙarinsa ya ga duk abin da zai yi ya yi saboda Allah su ta hari wata da abin da mutum zai yi ya ga cewa ba don wani ya yi ba ya yi ne domin neman yarda allah ubangijin kane yana daga cikin fa'idoci da kuma hikimomin waɗanda za mu koya azumin wata ramadan shi ne ramadan wata ne na alƙur'ani cikin kowa a cikin ya karatu a alkur'ani idan kafin ramadan duk da ke karanta a ta yi da ramadan ya zo yana iya karanta izu ɗaya kullum waɗannan abubuwan da muka koya a ramadan abubuwa ne yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu ci gaba da su kamar yadda ya zo duk mutanen da ya zama ba san Allah ba sai a ramadan halin da mu yana da tsananin amfani ya zama yadda ka san Allah a Ramadan to ka san shi ma a rakowa yana da kyau mu sani cewa rayuwar nan da muke ciki rayuwa ce ta tsoro mu duka nan gurin gaba ɗayan mu nan shekaru ɗari da suka wuce mama kuma shekaru ɗari da ya da ta su wannan gaba ma duka ba mu ɗauko sarkin gida yana nan <laughs> da yi kila kana ne kai na lokacin ai ba ka kai ɗari biyu ba ka ƙara ɗari nan gaba ma lokacin ba ka kai ɗari ba to kaga duk rayuwar da ya zama ɗari da ta wuce ba ka ne ɗari da za ta zo nan gaba ba ka ba ka ne to duk iya yadda take da tsawo ga kewa wannan abin ina yawan suna shi kuma ina yawan maimaita shi kuma na san ta taɓa gaya mu to maimaita shi da suna yana da muhimmanci sosai saboda wannan shi zai sa mutum ya gane karanci da rayuwa ta tafi ana ɗari da ta wuce maka ba a rike ba wasu daga cikin mu ko iyayensu ba a haifa ɗari da ta wuce to ɗari za ta zo yin gaba ba ka kuma kila ko ɗan kaɗan ƙarami ma baya nan su kana da ɗajin jiri ma shi ma nan da <laughs> ke sai zuwa baya to ɗari da ta wuce ko babanka ba haifa ba ɗari mai zuwa ko ɗanka ma baya nan to guda nawa kenan suka rayuwa so yana da kyau gaskiya kowa ya shiga sai ta yi ka wata da na ga ana ta ya hoton tafiya jiya shekarar jiya ke ajiye wata amira ta m1 ta da hoton ta akwai ruwan abinci da aka kawo jiya tana wa'azi a kan irin yadda ake mutuwa fara ɗaya ta kawo labarin wani suna gira da masu shanar zariya dan fita da biyu, Allah ya da ya karanta musu ta kawo labarin wata musulunci tare da mijinta kawai ta ce za ta shiga tole ko da ta dace ta tare ya mutu ita ma kuma irin mutuwar fara ɗaya ce tafiya ce a na ta je yola gaskiya ina ba da shawara cewa kowa daga cikinmu ya iya ƙoƙarinka yadda ya dage a ramadan ɗin to ya iya bakin kokarin ka yadda watannin da za su zo bayan ramadan mutum ya iya bakin kokarin ka yadda cewa ya yi abin da zai amfani sannan kada mu manta a wannan wata na shawwal sai azumi guda shida da ake so suke shawwal Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumi wata ramadan sannan ya biyo shi da azumi shi da kawwa to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ladan wanda ya azumi shekara saboda azumin wata ramadan azumi ne na wata ɗaya yana daidai da azumin wata ramadan azumin watan kwana shida na shawwal shi kuma idan ka su goma su ma zai ba ka azumin kwanaki so in ka hada zai ba ka wata goma sha to har yanzu akwai ragowar dama ga wanda bai samu dama ya yi ba saboda yanzu abin da ya rage mana a watan suna da kwana bakwai zuwa takwas in ya yi talatin sauran kwana takwas in ya yi ashirin da tara inda shi ne mafi rinjaye da su da zama saura kwana bakwai da duk wanda ne zai yi yawan shi makaranta da zai cewa ya yi muna nan a cikin littafin a jihadin muslim da littafi ne wanda shek bubakar jabir da ta ya wallafa tunda littafi ne wanda ya kunshi ake yi wanda sai ake yi ma'ana abin da aka kunshi shi a zuciyarka littafi ne wanda ya kunshi na dubba littafi ne wanda ya kunshi da biyu littafi ne wanda ya kunshi ibadoci da kuma mu'amaloli suna roƙon Allah ya samu da shi. بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث في الأخلاق الفصل الأول في حسن الخلق وبيانه الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة وجميلة وقبيحة وهي قابلة بضرها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها فإذا ما رديت هذه الهيئة على إيثار الفضيلة والحق وحب المعروف والرغبة في الخير وروضت على حب الجميل وكراهية القبيح وأصبح ذلك طبعا لها تصدر بدون تصدر عنه الأفعال الجميلة بسهولة أفعال الجميلة بسهولة ودون تكلف قيل فيه خلق حسن ونعثت تلك الأفعال الجميلة الصادرة عنه بدون تكلف بالأخلاق الحسنة وذلك كخلق الحلم والأناة والصبر والتحمل والكرم والشجاعة والعدل والإحسان وما إلى ذلك من الفضائل الخلقية والكمالات النفسية كما أنها إذا أهملت فلم تهذب ولم تهذب التهذيب اللائق بها ولم يعنى بتنمية بتنمية عناصر الخير الكامنة فيها أو ربيت تربية سيئة حتى أصبح القبيح محبوبا لها والجميل مكروها عندها وصارت الرذائل والنقائص من الأقوال والأفعال تصدر عنها بدون تكلف قيل فيها خلق سيء ما هو مقرن تهمه تنين با نعم نعم نعم نعم قيل فيها خلق سيء وسميت تلك الأقوال والأفعال الذميمة التي تصدر عنها بالأخلاق السيئة وذلك كالخيانة والكذب والجزع والطمع والجفاء والغلظة والفحش والبذاء وما إليها الأخلاق tana magana a kan yi ɗabi'u tana magana a kan ɗabi'u su malam ya ce alfasul awwal kuma sun yi kwalfa bayani hasali na farko yana magana a kan usul kulub usul kulub yana nufin kyawawan ɗabi'u yana da tsananin amfani mutum wajen iyawarsa wajen cewa yana yin ɗabi'u masu kyau dawawan ku wata sifa ce wacce ake son mutum ya zama ke cewa ya kanta ne shi a yadda malam yake bayani a nan a kowa yanayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi Allah ya sanya masa wani yanayi wanda zai iya daukar dawa wanda zai kuma iya daukar munanan ɗabi'u saboda haka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta dan adam to zai zama cewa a zuciyarsa za ta iya daukar duka biyu da in aka tar in mutum ya samu tarbiyya ne kyau to sai ya taso a mutumin kai idan kuma mutum bai samu tarbiyya ne kyau to sai mutum ya zama cewa sai ya taso a mutumin da ne sau da haka shi yasa za ka ga wani ko da iyayensa mutanen kirki ne idan aka kai shi wani wurin na yanayi to sai ya rage yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa a hadisi misalin mutumin da yake zama da mutane kirki ko misalin mutum ne da yake zama da mai tsirayi mai da tsirayi in dai ka zauna da mai da tsirayi to ba ka fita daga ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ba ko ka ce tsirayi ko ka ji ƙamshi mai kyau ko kuma ya ɗan samu aka samu cewa wasu daga cikin masu tsira tsirayi suna da yan kwalba ya karama wacce zai zama cewa iskan na ka zo za a shafa ma kiraye iskan na ka zo za su ɗangon ga maka kiraye in dai ka zauna da mutumin kirki ba yadda za a yi ka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku amma idan ka zauna da mutumin banza shi kuma kamar yadda anan sosalam ya faɗa to misalin su shine kamar misalin mai zama da wanda yake tsira wanda yake tsira yana zuga wuta ta ɗayan biyu ne ko dai da ƙona ko kuma a juwarar Su ke sa da'imin ake so ya zama ka zauna da mutanen Su ke sa makamanta ba a jikin mutumin nan da ta kashe mutum casa'in da ta ya je wajen wani malami ya ce masa ko yana da tuba malamin ya ce masa da tuba sai ya kammala malamin da ke kashe na ɗari da shi kaga da ya je ɗaya wajen ɗaya malamin mai ce mai sai gaya masa na ya tafi da tafugar mutanen kirki so ɗabi'u gaskiya suna da kyau ka yana da tsananin amfani in mutum allah ya ba shi yaro musamman irin wannan zamanin da masu yi wa yara tarbiyya suka yawa yana da kyau mutum ya dinga kula da yuri ya dinga kula da ina yake zuwa ina yake dawowa saboda yanayin da mutum ya zauna yana masa tasiri wajen ya zama mutumin kirki ko ya zama mutumin banza kamar yadda ɗaya daga cikin mawaƙan laraba yake cewa la ta sabi fatla da ke halaki kan salihin ne fasadi a kararsu adwar da ni bi idan kalili kariyatu aljamur yau da ma da tafiya yake cewa kada kai abota da tsakanin a kowane irin yanayi da yawa idan mutumin banza ya haɗu da mutumin ke da mutumin banzan da yana yin tasiri da mutumin ya ce yanzu ba ka gani inda za ka ɗauki garwashi in ka taka shi a toka ba lokaci ka ɗauki ma zai zama yana da tsananin amfani da ta mutum ya kula da wannan akwai wani mutum yana cikin a kan matsalolin da sauransu yana shaye-shaye da aka bincika sai a gano cewa baban shi da ya mutu ya ga ɗauke sai a kai shi wajen abokin baban shi shi abokin baban yana shaye-shaye sai koya abin da malai yake nufi a nan gurin shi ne alkulku ai atrawa su kafin finnan tasiru an al'afali iradiya alif dariya da na karfe ka sai ya tuna mujami da tuna kabiya saboda haka wani abu ne wanda yake zuciya ta sauriya fadilatun da kabiha بتأثير التربية حتى توصية فيها ma'ana tarbiyya mai kyau ko kuma mara kyau za su iya mata tafi sai ce fa idza ma ruqiya hadhihi hay'a ala tisar subilat wa idan wannan yanayin ba yi ƙoƙari an sa masa abubuwa masu girma masu kyau ba ko hukil ma'ruf da kai kyautatawa wa ragbatu fil khair da kuma a alkhairi ورومزا على حكم الجميل وكراهية القبيح وأتبع ذلك طبعا لا تكثر عن الأفعال الجميلة بسهولة ودون التخلف إلى في خلق الحكيم إن دي أكا تربية تبدأ تأكل ينهي من الصبر ونهي أتي يا زما الدعوة ورؤية تلك الأفعال الجميلة الصادرة عن بدون التخلف بأخلاقها الحسنة su kuma waɗannan masu kyau waɗanda suke zuwa ya ce ɗabi'u ne masu kyau ka kulɓar shilim kamar ɗabi'ar alshilim ne alshilim na mene ne alshilim haƙuri to me ne bambanci tsakanin alhilmu da kuma asabar me asabar to me bambanci tsakanin alhilmu da asabar da girma ladar karɓarin da ya ya zama shi ana shi a sabar wani lokacin haƙuri ne na karfin hali ko amma shi a film tana da damar rama amma sai ya to sai ka kau da malam ya ce wani wasabar ko wata hamul da kuma juriya ranar amma abu ka jure akwai gashi can kafin kafin asabar akwai al'ana abin da yake nufi da al'ana shi ne tafiya sannan a hankali ana mutum ya zama bai da gaskawa an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi da ashirki a kai إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله العلم والعناء كان يدعو بدابي وأنت الله ده من زوج الكيسر سنة الحلم والعناء معناه juriya da haƙuri da kuma tafiya tuni a hankali da kuma tafiya tuni mai kai malam ya ce wal karam wal shaja'a da kuma karamci wal shaja'a da kuma gurgantaka والعدل والإحسان كعادة والإحسان لكم التوكة تعوى وما إلى ذلك من الفضائل الخلقية والكمالات النفسية لكم ونوانا دقيقين الفضائل الخلقية معنى أبو بوا من المي نأجئوه والكمالات النفسية لكم أبوان لكم يجتمع كما أنها إذا أكملت فلم تهذب التهذيب اللائق بها ولم يولد بالتنمية على سوى الخير كامل فيها أو ربيت تربية حسنة حتى أصبحت أبيها محبوبا لها والجميل مكروها عندها والخلق والنفائس والنقائص للأقوال والأطفال تسكو عنه بدون تكلف في فيها خلق السيء idan ya zamanto waɗannan abin da yake cikin zuciyar mutum ba yi ƙoƙari an tarbiyyantar da ita tarbiyya mai kyau ba ba gyara ta ba daidai sakamako ya zamanto tana ganin abu mara kyau a matsayin mai kyau mai kyau kuma a matsayin abu yake to sai a ce a wannan mummunan ɗabi'a ce ya ce cewa wa sun yi tilkal afal wa sun yi tilkal afal wala afalu jarima allati tasuru an hadil Ba za ni zalika kai qiyama kamar yanzu ha'inci ha'inci za ka ga wani yanzu sai ka ba shi amana sai ci kuma wani za a ga cewa ya koyi ta ne a yanayin mutanen da ya zauna da su yanzu akwai mutane da yawa da suke ganin cin haram kamar wani abu ne ma wanda ya zama dole ba yadda za a yi dole su ka ci haram in baka ci haram ba alama ka iya rayuwa ba ban kuma karya shi ma za ga wani lokaci koyar ta ake wani lokaci kuma daga iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace tana cewa da ɗan ya da ta wasu ya kai abdalla da in ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma za ki wuce ne za ki ba shi ta ce ce wuce tamra ina so zan ba shi ta biyu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in dai ba ki ba shi ba ki kuke ba alaihi wasallam za a rubuta musu cewa sun yi karya kaga yanzu daga cikin hanyoyin da iyaye suke koya wa yaran su karya wani lokacin uwa idan za ta unguwa ba ta su ɗaje da yaro ta ce za ta ina za ta wajen mai allura zai ga yaro a hankali a hankali a hankali yanzu sai ya zama ya koyi karya yaro sai ya koyi karya sai ya gane cewa ashe ma ana iya faɗan magana da ba daidai wani lokacin za a gane yara suna koyan ƙarya sai idan ka zauna suna wasan ƙasa ko kuma yara idan suka yi gefe suna wasa suna tattauna a junansu a lokacin sai ka gane cewa lallai akwai muna na waɗanda yara suke koya kuma ba tare da an kula da kyau cewa waɗannan muna na ne wal jaza jaza yana nufin ruri ruri yana nufin rashin dauriya mana yanzu misali in mutum a biyar same sai ya daɗe yana wannan in mutum a biyar same sai ya daɗe yana yana yana yana damuwa yana damuwa yana wuri yana kai kara man zo ne ga ko talaka ne ba zai iya hakuri da talauci ka ba sai ka ga sai ka ga mutum ko da wani abu ne ya same shi ya zo ya zauna idan ga lissafa mutum talauci ne ke ciki zai bin ya bai ga wani mutum yana ta bayanin talauci da damuwar ke sai ce maka ya haza ta shi manyan hamu ka ilaman layar hamu kana kai karar wanda yake jin sosai ka zuwa wajen wanda ya jin sosai wa yake miji kira yana kai kara Allah ko wajen noman mutum wanda bai zama dole ya ji sosai shi ba inda wani in karo ɗin shi ma zai fara raina sama da kuma da kuma abin nan kadai kadai kamar yadda suke samu hudun wahala suke kwaɗayi yana daga cikin manya manya zunubai guda waɗanda aka fara saba Allah da shi waye yi kaɗai na abin mu kenan fa duka shi ne ya yi ko kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da na ba da ga aljanna na ku ci duk abin da kuke so ta ko ina kuke so amma wala ta karba hadin shajarata ta ta kuna mina zalimi kawai bishiya ɗaya duk abin da kuke so bayan Allah ku ci amma kawai dai ga a ɗaya nan ka ku shiga ta na nuna muku saboda haka sai sai ne annaba adam ya kuɗa yake a ah. na shi ne kagar ce kiɗan ya zo ya ci hana nuka ala shi da sosai bi ba mulkin labla yace zan nuna ma bishiyar da in ka za ka da wawa ba fita sannan za ka samu mulki labla wanda ba zai taɓa yawa to wannan kwaɗayin shi ya sa na ba da ne wa qasama huma kuma lakuma laminan nan ya masa rantsuwa ce wallahi wallahi da ke hana sayan mai sosai ai da haka ka za ka yaudare shi haka ce mai hal adulluka ala shigar sosai bi kuma su la ya biya a suratul suratul arab kuma فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ta kai haka ya zo a wata kira'a out kuna ne da ba fa abin da sa Allah ya kika ku wannan hujja illa an takuna mari ta sai dai kawai Allah ba ya san su zaman sarauta shi ne dalilin da sa ya hana ku shi kuma annabi adam yana son yara waljafa jafa'i shi ne kamar dai wauta wauta shi ne jafa waljafa والغيبة abin da ake nufi da shi ne a kauri shi ne girgiza alfuhush da kuma albaza shi ma nau'i ne na wannan nau'i ne shi ma na alfashi kuma ilaya da makamanci ma su ala kulli hal a taƙaice abin da ma ne yake gaya mana paragraph ɗin nan guda biyu shi ne yanayin yadda aka wa mutum tarbiyya da yanayin gurin da ya taso shi ne yake sawa ya koyi ɗabi'u masu kyau ko ya koyi ɗabi'u masu na banza an tambayi wani haka cewa ina ka koyi haƙuri da nika fushi ya ce ya koya ne a wajen hana bin kai hana bin kai a abin nan wannan ɗin su ta ɗebo ruwa kwaiwarsa ta ɗebo ruwa da bai wadda ta ɗebo ruwa mai zaki sai ta jiƙa yaron sai ya mutu sai ya ga ta shiga damuwa sai ce yanka, saboda ya ga ta shiga damuwa saboda ta kashe mai yaro sai ce yanka. kaga ana iya koyar ɗabi'u masu kyau aka zauna da mutanen kirki ana iya koyar ɗabi'u na banza da aka zauna da mutanen ومن هنا ومن هنا نوه الإسلام بالخلق الحسن ودعا إلى تربيته ودعا إلى تربيته في المسلمين وتنميتهم في نفوسهم واعتبر إيمانا إيمان العبد بفضائل بفضائل نفسه وإسلامه بحسن خلقه وأثنى الله تعالى على نبيه بحسن خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وأمره بمحاسن الأخلاق فقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وجعل الأخلاق الفاضلة سببا تنال به الجنة العالية فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نعم يكتب أن هنا لدى السنة لمن aka yi umarni da kyawawan ɗan ibn qayyim yana cewa gaba ɗaya addini kyawawan ɗan ne kuma da haka duk wanda ya zama yana gaba da tsaya kyawawan ɗabi'u yana gaba da tsima a wajen a musulunci wanda yake gaba da kai fi da wanda zai yana gaba da kai ma musulunci Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam fi da kyawawan da zai so inna kala ala kulli azim kaga ya yi bishi da kyawawan da zai sannan Allah ya umarni da kyawawan da zai Allah ya ce abin da shari'a ana in mutum ya maka mummuna to kai kada ka mai abin da zai bata maka rai in mutum ya maka kan ike kada ya maka masa kan da ka yi masa kanka shi ne Allah ya ce in fadin da ke na kai ka tun da mafi kyau A da lalle bai na kawo bai na a dawo su annahu waliyyar su ne وجعل الأخلاق الفاضلة سبب الكلام بالجنة Allah ya sanya ayyuka na gari da kyawawan ɗabi'u ta sa mutum ya kama aljanna ko Allah ya ce wa tsari ila makarashin na rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga gafara ubangijin ku da jannatin ardu har samawa wal ard kuma ku yi gaggawa zuwa aljanna wacce fadin ke yake kamar fadin sama da ƙasa ko iddat lil muttaqin an ta ne ka domin kasuwar Allah su wane ne Allah yake Allah yana yin kusa da kisar ra'i wa sarra'i wal kazi min al su ne waɗanda suke cewa fitar ra'uwar sarra lokacin da suke cikin da ake cikin yalwa da lokacin da ake cikin karamin walta kazi ne da bai kuma suna fiɗa fushi wal aki na anilla sannan suna yi wa mutane abuwa Allah ya ce mu yuhibbul muslimin Allah yana kan waɗanda suke وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمامها فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وبين صلى الله عليه وسلم فضل محاسن الأخلاق في غير ما قول فقال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وقال البر حسن الخلق وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أحاسنكم أخلاقا وسئل عن أي الأعمال أفضل فقال حسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وقال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة نعم النبي صلى الله عليه وسلم yake ya fada yana cewa an aiko shi ne domin ya saboda haka a cikin hadisi kuma ya bayyana mana falalar kyawawan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu wanda ya fi nauyi a mizani fiye da kyawawan ɗabi'u a wani wajen kuma ya ce alfema fuskar kula an ce alfem yana nufin kyawawan ɗabi'u eh.

suka fi kowa soyuwa zuwa gare ni suka fi kuma kusanci da ni a wajen mazauni su ne waɗanda suka ci wanda. ɗauki an tambaya a nan sosalam kuma ayyuka a mali afirka waɗanda su ne suka ci sai ce wasu kyawawan ɗauki waɗanda ayyuka ne suka fi sai ce wanda ɗauki kamar yadda a nan sosalam ya fita a hadisin da zai zo an tambaya nan sassalan cewa a meye ne mafi yawancin abin da yake shigar da mutane a janna yana sassa ne ki tafi bayan wasu kuma tsoron allah da kuma kyawawan ɗauki a wani hadisi kuma yana cewa inna al'abda da ya bulugu da cikin kuma yi azima da hajjar lafiya ta hanyar ɗabi'u masu kyau mutum ne iya kai manya-manyan darajoji a a sharafin malafi da kuma masaukai ya samu masaukai maɗaukaka wannan wani da ita ibada alhali kuma shi ba wani mai ibada ba ne yawa kuma misalan suna da yawa kaga akwai karuwar da ta ya abin nan kare ko yana lallaje ta ce ɗebo ruwa ta bashi wanda ya sa Allah ya gafarta mata kaga ɗabi'a ce mai kyau akwai mutumin da ya ga tsaya kan hanya ya ɗauki shi ma ya zama maza shiga a aljanna to kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa lallai ɗabi'u masu kyau suna da mahimmancin gaske kuma ɗabi'u masu kyau ta gaji ne wanda zai iya shigar da mutum cikin aljanna so yana da kyau kowa a cikin mu mutum ya yi kokari wajen gyara ɗabi'un da mutane mutum ya iya bakin kokarinsa wajen ya ga ya saki da ɗabi'u maɗaukaka ya ne kuma duk abin da yake yana cikin mazayin shi Allah ya ba mu da cewa in mun zo sai mu ci gaba da kai mu haka an abin da ya rage an kusa da tambaya sai ko biyu kai ne tambaya na'am sun kai gobe da ala na kan da yi jiri da alamu amma duk abin da da zamu na wannan amma abin da yake da ina yi amma da Allah ya kawo akwai na kwayoyi kuma ko? akwai na kwayoyi kuma. alakusha hajji azumin wata ramadan dama tun da na jama'a ne gaba ɗaya ya fi sauki da fita yana ya fi sauƙin aiki kuma ka ga akwai tsawacewa allah a jan ya fi sauƙi to Allah dai baya ɗora wa rai abin da ba su iya da in Allah ya ƙaddara in Allah su bashi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara kana da damar da za su iya yi alhamdulillah amma idan Allah ya ƙaddara za ka iya yi

amma dai Allah ba a dora wa wani abin da ba iya so in za ka iya ke ka in ba za ka iya ba na iya barin ka ya eh, amma kuma zai iya ne kar maka da ne sai ka ji dama kuma kai shi yanzu wannan suke shawar din ko ba za ka iya shirin ba ko ke ta haka zama eh. ladan

azumin yini ɗaya kafin ita ko yini ɗaya bayan ta yini ɗaya ya yi yini ɗaya kafin ita kaga shi ne ranar alamu yini ɗaya bayan ka kuma shi ne ranar asabar to ka haɗa hadisan wanda ya haɗa ya haɗa yin da kuma wannan ya a gane cewa azumin ranar asabar an hana yi ne domin kawai in za ka yi shi kadai kuma akwai malamai da ya irin su imamu malik sun ce ma hadisi ne ma yin nan sana hadisin da ya hana yin azumiran asaba malamai da yawa sun nawa ne yanki kana da littafin mu na fatoyin karfi sallah azumi wani ta ya kamata ya yi ma shi ba ka da shi kuma kuka tuna mun zai kawo kare yadda ke mun amsa fitawa a kan azumin nafula ranar asaba in ka maganganun malamai yanci malamai sun ce hadisi ne inganta ba to za ka iya yin azumin lafiya ranar asabar musamman idan ka yi shi ranar juma'a alaikum salam Thank you.

haka saboda wata a plus kwanan shida a to a zahiri ko da a wani watan mutum ya fara sami ne sana'a inda yana nuni ne a kan su ya shirya misali ha shi ne abin da ke nufi saboda haka tun da alhassanatu ya shirya misali ha ne yana nuna cewa koda a wani wata sai na iya samun yada inda koda ba a shawwal ba in kai azumi shida a wani wata Allah zai nuka akalla su da niyya ba ya halatta in dai azumin sunna ne ana iya yin niyya da safe a nan ya zo gida ya tamba akwai abin da zai ce babu sai ta yi misali sai fara Allah subhanahu wa ta'ala ya mamu da shi Allah ya maimaita mana magana sun ba kaɗa sun ya mu cikin bayan Allah ko wata tambaya ko babu babu shi ke nan ke a kan kan assalamu alaikum ya yi